da ɗayan ku da kuma a cikin da hanyar mana ba ta Allah wani ke kaza ibadun da suka da yi ba da Allah ka da kwana mai albarka kuma ya shi ma yana yi da lafi a kamar kullum za mu fara da karanta tambayoyi yau ma insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنما يتنبع آه، ينا فامر تشوى هكولي هنا فاتا ألا ياي مسا آه، وأنما يتشوى هريا كيدا أن تشوى مسا هكولي كما أن مسا اللورا شين أزمن سنة نمكو بايا آه، إذا ينا تنبع دي جمد اللورا ya danganci irin alluran da aka masa akwai allura irin na abinci kamar yadda akwai ruwa da ake sawa irin na abinci idan irin wannan ne su musa baya amma idan allura ne kawai aka yi domin kashe ciwo to insha Allah ta'ala azuminsa yana nan hatta jinin da ya zuba daga gare shi wannan bai karya azumi saboda bai ci abinci ba saboda haka insha Allah ta'ala azumin ka yana nan

da jama'a wannan yana daga cikin bala'in da yana daga cikin bala'in da Allah ya jarance mu da su cikin garin Jos ga masallaci ga masallaci kuma dai na ahlus wannan bala'i ne jama'a wannan bala'i ne Allah ya yi bana zan ka zo nan ungon rogo ga wani masallaci nan ƙetarensa ga wani masallaci nan ana kabbara a nan wa'ancin suna ruku kowane da suka kuma mai yarda daidai ne a ci gaba da tafiya haka ila idan wannan suna da yawa ubangiji allah ya kawo mana sauki game da tambayar ka ga limamai guda biyu a ahalus suna ɗi akwai kurakure da yawa a karatunsa ɗaya kuma yana sauri ta yi gwara mai sauri akan mai kuskure ko ɗaya kenan sannan da biyu ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya yi bayani akan irin wannan cikin fatawarsa a cewar idan mutum ya shiga irin wannan yanayi to ya zaɓi masallaci na kusa da shi ga wani masallaci nan ga wani masallaci can gaba dukkan su ahlus sunna ne misali to ne za ka bi ka zaɓi na kurkusa da kai me yasa domin ka rinka wuce ƴan uwanka musulmi kana ƙetare su zuwa wani masallaci daban kana aika musu da sakon cewa musuluncin su bai inganta ƙwarai da gaske kai ko kai ne masallacin da kuke sallah kullum sai an tayar da ikama kawai sai ka ga wani mutum makocin masallacin ku ya zo ya ketare ya wuce ku ya gina masallaci can wani irin kano za ka masa dole sai ka jona ba a zuciyarka bai yadda da sallar ku bane saboda haka ka je masallaci kusa da kai mafi kusa masallaci da yake kusa da kai wallahu a'lam shi yasa ce ne yake cewa zaben masallaci ma bidiya ne ba zaɓen masallaci ka ce ni ba zai yi sallah a masallaci kaza ba matuƙar musulmi ne ba ma batun ahalus sunna ba fi sami da mun san ahalus sunna ya fi dacewa amma masallaci musulmi ka tabbata sallarsa ta inganta wa kansa nisa ba za ka yi sallar tare da su ko da suna da kulakure kai baka da kuskure a yanzu akwai ahalus sunna da bari da kuskure a a gaya mu wani alu sunna da babu da kwata kwata shi mala'ika ne babu shi to ban ga dalilin da zaka ce wa'ancan mutane suna da kuskure iri kaza ba zai sallah a masallacin su ba wannan yana daga cikin katoton bid'a da ya kunno kai tsakanin kuma alu sunna sunnar ba mu karanta ta da kyau eh sunnar karatu ne ilimi ne ba da'awa ba kuma wallahi yanzu a karanta ka karanta da tafsirin malaman sunna din sai mu da su sai malaman sunna su ne malaman sunna in ka ji bayanai da suke hatta kan an bid'a da muke batanci cikin su wasu mu kafarta su in ka ji bayanan da yake a kansu za ka sha mamaki wani iyaka bidiyar sai shin faɗa ƙille ba da wani a kyauta a ƙila kawai shi ya yi zikiri da safe ya yi zikiri da yamma iya bidiyar sai kenan to kafiri ne nisa ba za ka yi sallah a bashi ba Allah ya sauye sannan subula tambaya ta ƙarshe da zamu karanta a wannan da tana da tsayi amma da musamman imanin wani bawan Allah ne ya rubuta ce ya yi sallah a bara wani limani a sallar juma'a sai limamin ya ce akwai bayan sun gidan zai ce akwai sallan jana'iza za ta tashi sai da ka fitawa an yi sallan ya kawai haka sai tambaya sai ce shige eh, wacce tana ta suna tana da ita ne a arba sai ta musulunta ta musulunta ikon allah kuma sai ta koma gida da ta tana tana bayan ta koma gida sai ciwon hajji ya kawai ta musulunta da ta tana kamar an saba su ta shi limamu da kira cikin gida inda ta ke ya aka ba cewa ta da ta ce ko irin sallah ta mata hmm. sun dinga cin ta ta saba sun ne da kuwa shi ne shi ma da mutum da kuma ya kamata ta mata mazin salatu da ya suka mata wannan sallah to shi ne shi ya rikice yake tambaya ya hukunci wannan sallah kuma ya yake Allah ya gafarta masa. wannan limamin Allah ya saka masa da alkhairi a yana ganin na ba da amsa salatul ghaib sallar gawar da bata nan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi so tak a rayuwarsa so daya tak yayi a rayuwarsa shine lokacin da yayi wannan gashi. wanda yake habasha domin na najashi shine mutumin da ya karbi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka azabtar da su aka koro su daga makka ya karbi su hannu biyu kuma ya musulunta amma shi kadai ne musulmi a garin kuma lokacin da ya rasu babu wani wanda ya masa salatin da babu musulmi wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tara sahabbansa suka yi sahu suka yi salatul khair wannan kadai shine manzala sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin tambar sai naji yana cewa kamar wani wani sahabi ya da rusa masa a babu ba taba samu ba sai sai shi kawai to wanda shi yasa malaman musulunci suka yi sabani game da salatul khair wa'ansu suka ce kwata-kwata bai halarta ba wani ya yi saboda hususiya ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar malikiya da hanafiya mazhabar malikiya da hanafiya sun ce wannan hususiya ce ta manzan Allah saboda aka ba wanda zai yayin da shafi'ayya da hanabila suka ce a'a idan za ka ce hususiya sai da dalili babu kuma wani dalili kuma wannan shine gaskiyar lamari ba wani dalili da yake nuna cewa wannan khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka so a gurin su ya halarta ai sawa'un an wa gawar sallah ko ba a mata sallah ba mu fahimci wannan so a gurin su yanzu ne ya rasu mu yi mai sallah anan an ji an binne shi to wani a Kano in ya samu labarin rasuwarsa shi ma sai ya mai sallah ta wannan a mazhabar shafi'iyya da hanabila kenan a wata riwaya a gurin hanabila su kuma suna cewa ya halarta a yi amma sai dai idan ya tabbata cewar wannan gawar ba mata sallah ba jama'a muna ganewa ko idan ya tabbata cewar wannan gawar ba mata sallah ba kamar yadda ya faru da annajashi to shi kenan sai a mata salla wannan shine ra'ayin da al-Imam Sa'di ya karfafa wannan ra'ayi shine ra'ayin da Sheikh islam Ibn Taymiyyah ya karfafa shine ra'ayin da Sheikh Ibn Salih al-Uthaymeen ya karfafa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shine ra'ayin da ya karfafa kuma gaskiya ina karkata zuwa ga wannan ra'ayi cewar irhu na wannan matar kaga garin su ba wanda ya mata sallah an tabbatar ba mata sallah ba to abin da ta haka ka ta mata salatul ghaiba abin da ya samu kenan wa taqullaha mastata'tu to wannan shine a takeice wallahu a'lam saboda suna bukatar ma'aikata sosai musamman a wannan yankin da suke bukatar ah, matasa sosai masu biya jiki saboda inganta a daga ciki akwai wa ne? Na mun ma muna da cikin ma da za a za a kowane ka cika ‘yan makaranta da ba su da kowa ya yawan ba na ambatar kowa ba ne to bari mu fara da masu addu'a wannan mutanen da suka ko da sakonni na addu'a ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi fi sanin bukatunsu Allah ya biya musu bukatunsu da alkhairi mu ma ba ki da duk wanda yake da bukata Allah ya biya masa bukatunsa da alkhairi masu neman aiki idan alkhairi ne gare su Allah ya sada su da wannan ayyuka idan ba alkhairi bane Allah ya kawar musu wato duk mutumin da ya saka irin wannan abu a gaba ndlea icpc kaza ba cewa za ka yi a tare da addu'a allah ya sa yi ba istikhara za ka je kai istikhara kuma shine baiwa allah saki idan alkhairi ne allah ka tabbatar mu idan ba alkhairi ba allah ka kawar mu to mu galibi ba ma son kawar wannan kuma wata kawarwar alkhairi ce ko yau ga musamman aure ga malam <laughs> ubangiji Allah ya biya mana bukatu mu na alkhairi ba ta daya a sai batun agajin nan kowane shekara sai ai wannan abu kowane shekara wancan shekarar ma an zo an roƙa adam ta zahiri samari sun yi tutsu eh, samari matasa sun ce ba za su yi ba kuma aiki ne na lada mutum bai san wallahi mutum bai san aikin da zai kai shi aljanna ba kuma ba a rinawa ba a rena wani bawan Allah na san baya da kulle in na gan shi shawa yake bani kuma dan agaji kuma darakta ne yana cikin jama'atu na sulu islam kuma ana cewa ya fi shekara ko talatin ko arba'in ne yana cikin agajin kuma yana ba da gudunmawa ba kaɗan ba kusan shi ne jigon gurin a yanzu kuma bai gaji ba kuma don cibiyo ne to me samu matasa ba za mu yi ba aikin addini ne wanda ba za a biya ka ba da sana'a a bata maka aikin ka a ga aikin da ake biya shine fa yake bata aiki wani lokaci in kana son direct zuwa aljanna ka nemi aikin da ba za a biya ka ba irin kiran sallah kaga shi ba a biya yawa muna fatan Allah ya sa mun ji kuma za a kula na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء تعملون جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah madaukin sarki mai kowa ga komai wanda ya mana ni'imomi masu yawa daga ciki gashi muna ciki watan ramadan yau muna da tara daga ciki gashi Allah ba mu damar sauraron tafsir alkur'ani mai girma kullum za mu zo mu taru a nan fi da qur'an muna fata Allah ya ba mu ladarsa Allah madaukin sarki ya tara mu a wannan gire. na tara ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shekara 1444 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya dora mu kan daidai karshen wannan sura suratul munafiqun ah, sauran ayoyi guda uku insha Allah ta'ala za mu karkare ah, mu shiga suratul taghabun insha Allah ta'ala karshe karshen surar sai Allah madaukakin sarki ya kira ga wanda suka yi imani yana ja mana kunne yana nosar da mu abubuwan da ba su dace da mu ba da abubuwan da ya kamata mu ba da himma a gare su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kar ku kuskura kar ku yadda dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku daga barin ambatan Allah wannan maganar karara take Allah yana cewa kar ka yadda wani abu ne rayuwar duniya mai karewa mai bushewa ya shagaltar da kai daga lahira mai wanzuwa kuma cinye wannan sai ya hasa karka yadda shagunan da ka tara kakka yadda kudaden da ka danka su a banki ko ka dankara su a banki kake kirgawa ko kuma harkokin rayuwarka su shagaltar da kai daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko salloli na farilla ko na fantili ko azumi ko ne abu duk da cewa jama'a mai ta bayani muhimmancin kuɗi haka ne ai a kwanan baya mun karanta aya fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah muka ce ku nemi kudi haka Allah yake yake nufi da kudi da 'ya'ya dukan su ni'imomi ne daga Allah kuma dan adam yana da buƙatar su kuma ta hanyar su suka shiga aljanna wannan kuɗin da ake cewa kai ga shigar da kai wallahi ta hanyar kuɗi sai ka shiga aljanna sahabbai nawa suka shiga aljanna da kuɗi to amma karka yarda abin da ake nufi ba wai karka da kuɗi ba ka nema ba wai karka ka haifi ƴaƴa ba ka haifa amma karka yarda da kuɗi da ƴaƴa dukiyoyi da ƴaƴa su shagaltar da kai daga barin ambaton Allah subhanahu wataala almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ya faɗi wannan ya faɗe shi fi ma'aridil khabar don ya nuna mana ingancinsa amma kuma idan ka ba da muhimmanci a gare su fiye da ka sai kuma Allah yake ce maka inna ma amwalukum kuma auladukum fitna da dukiyoyinku da ƴaƴanku ku ji nuna gare ku garin kulawa da 'ya'yanka wallahi suka ka shiga wuta ba sani wani duk abin da ƴaƴanka suka yi ko bata ne ko gaskiya da shi yana yana bayan 'ya'yansa zai ɗaure musu gindi shi abin da suka ga dama a wannan ai mun an ba ma wani ne zai gama mana wannan tun daga da ƴan kwana-kwanan nan an kashe wani an gori ne haka kawai siddan an kashe wani an gori ne aka zo aka yayo mo yaron sai ya gudu wanda ya yi kisa sai ya gudu sai aka zo aka yayo mo uwar da da farko an zo an ɗauki ƴar wata budurwa ce duk gidan suka taru suka ce a ah, su ga sai da tafi musu da ƴar budurwa ba kuma gaskiyar su ko sai suka ce to za su barta amma lalle za su ɗauki wani gurbinta sai suka ɗauki uwar uban shi ma ya gudu uban shi ma ya gudu sai aka kama uwar aka ji aka tsare ta ai sai ga uban ya dawo hankali shi ya tashi a kano matan shi a tsare ta a wannan ba zai yi ba sai aka tafi sai uban ya tafi ya ce to a kama shi a mai gurbin tare shi jami'an tsaro da yake suna da basira sai suka ce su ba za su ba za su riƙe shi ba ita ɗin za su riƙe don an sun riƙe ta shi ne wanda zai biya nemo ɗan ya kawo ah, in an tsari shi wa zai bada abinci a gida wa zai kawo mata abinci inda take to duk da yake jawo irin wannan kawai tsabar san 'ya'ya ya ɗaure musu biyu da 'ya'ya ne kowa ne duk inda ka ga yaro za ka iya ja masa kunne har maka yi masa bulala idan uban ya sani ya ci Allah ya saka maka da alkhairi yau ka kuskura ka taba dan wani zai kai ka kotu to Allah Allah ya kiyashe mu to da haka ta hanyar ƴaƴa da dukiyoyi mutum zai iya barin addinin sa bai sani ba shine Allah madaukakin sarki ki ga mana kunne ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ku yarda dukiyoyinku da 'ya'yanku su shigantar da ku daga ambatan Allah subhanahu Wata'ala. duk bayan Allah na gari sun san da wannan doni bawan Allah na gari baya fifita lahirarsa akan duniyarsa ga misalin annabi Suleiman alaihi salam wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa wahabna li Dawud Suleiman wa wahabna li Dawud Suleiman نعم العبد إنه لأواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تعارت بالحجاب فألقوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق على ما قرأ قال ربي قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي

من طلقه ولقد فتن الناس لبنى وآتنا فالألقنا على كرسيه جسدا على أي حال الله مدى تنسلك ينا تيوى ووهبنا لداود سليمان سيمكوا النبي داوود عليه السلام كوترقى آه، النبي سليمان عليه السلام نبي ابن نبي نعم العبد ما دلالي شباوة إنه أواه lalle annabi Suleiman alaihi salam ya kasance mai yawan komawa ga Allah subhanahu cikin dukkan al'amuransa daga nan sai Allah ya bada kissarsa lokacin da ya so ya fita yaƙi wani lokaci aka jera masa da wakansa a waje idzori ba alaihi bil ashiyya safinatu aljiya as-safinatu sune da wakai masu tsiwa akan kofa uku duk dokin da zai tsaya a kan kafa uku ya nade ɗayan haka a sama to in ya tashi gudu ba a kama shi su ne asfafina aljiya da masu saurin tsiya ire idan su ne wasu malaman tafsiri suka ce an jerawa annabi suleiman alaihi salam da wakai sun kai dubu ashirin za a fi yakin su da ya fito kawai ya kalle su kawai da suka ba ta sha'awa kasan doki akwai ban sha'awa kwarai da gaske ko da guda ɗaya ne da kai akwai ban sha'awa akwai masu siyan dokin su aiki ba hawa suke yi ba kawai suna ci da shi suna kashe su, suna ci da shi kawai don kullum su fito su kalli shi annabi suleiman alaihi salam sai allah ya jarace shi sai ya shagaltu da shirya waɗannan dawakai har lokacin sallar la'asar ya yi bai yi ba har rana ta faɗi bai sallah ba sai ya zo ya gane sai hankali sai ya tashi shine Allah yake cewa idurba alaihi bil ashiy as-safinat al-jiyat fa qala inni ahbabtu hubb al an dhikri rabbi sai ce a ah, ai fifita kaunar waɗannan dabbobi akan ambaton mahalicci na sai abin ya dame shi kawai sai ce rudduha alayya maganin wannan sun duniyan da ya yi guji urduha alayya a dawo mun da wannan dawakai duka fa mashan da suke wal a'naq duka sai yanka su sai yanka su ya babbaka su baki daya kujar dubu ashirin wani sun ce dubu ɗari a wani sun ce dubu ɗaya sai yanka su da yanka su ne yi da su ba sani ba saboda kar ku je a je a yi ta jayayya yawwa za a ci ko ba za a ci ba wannan ba shi ne abin da ya dame mu wannan lokacin abin da nake so mu karu da shi annabi suleiman alaihi salam ya lura cewa duniyar nan za ta shigartar da shi ambatan Allah zikir rabbi ana ana nufin sallah kamar yadda Allah ke au ila zikirin lahi ana nufin sallar juma'a anan ma la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah sallah ita ce farko duk abin da za ka yi wallahi lokacin sallah yayi ka bar wannan abin ya shiga da kai ka shiga uku ka yi hasara musamman 'yan kasuwa muna wannan bayani, musamman 'yan kasuwa ana kiran sallah ka rufe shago ko da kwastomomi sun kai goma a cikin shago ka ce an kira sallah ku ya hakuri ka fitar da su ka je yi sallah ka dawo dan kira akai maka karka yadda wannan kostomomin ɗan canji da suke da shi a hannunsu ka dawo sai ka karbe kafin ka tafi sallah wataƙila kafin ka je an yi raka a ɗaya an yi raka a biyu ko a gama a yi da sallar baki ɗaya sai zan tuka ya tsara amma wallahi idan ka yarda ka kori wannan kostomomin ka rufe shago ka je yi sallah idan ka zo wallahi sai Allah ya mai maka da gurbin ka ji lalai wallahi annabi Suleiman alaihi salam yanzu ba yanka wayannan dabbobi ba Allah bai bai masa da gurbin su ba shi yasa malam da ka tsaya sai ka shiga ka ci gaba ba lokacin da za mu fassara dukkan ayoyi daga nan sai roki Allah mulki wanda babu irinsa Allah madaukakin sarki sai ya mai masa da gurbin waɗannan dawakai Allah ke fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab a wata aya غدوها شهر ورواحها شهر sai Allah ya bashi iska kun san amfani iska sai Allah ya bashi iska iska ce da take tafiya da komai tafiyar ta ayi ne kawai tafiyar da doki guda ɗaya zai yi a wata biyu iska za ta yi a wata abin nan ayi ne ɗaya abin da ake nufi da guduwa shaharun tafiyar wannan iska daga safiya zuwa rana yana daidai da tafiyar doki na wata guda warawahuha tafiyar wannan dokin daga rana daga tsakiyar rana zuwa faduwar rana yana daidai da tafiyar doki na wata guda kenan yinin baki da tafiyar iska na yinin baki ɗaya wata nawa kenan tafiyar doki na wata biyu an zai masa da gurbin sa da abin da ya fi alkhairi ko ba mayar da ba annabi suleiman alaihi salam in yana son yi tafiya ko da daga nan zuwa Amerika ne sai ya kira iska shi sa ci gaban da aka samu a baya har duniya ta nadi ba za a yi tafiya yanzu an ce an yi jirgin kasa da saurin kaza a jirgin sama da saurin kaza akwai wani jirgi da ya kai iska aljanu fa da yake iskokai ne aljanu da yake su iskokai ne yanzu nan kuna tare sai ce maka zai yi sallar azhar a makka ya dawo kuma wallahi ba ba kariya bane zai je can yi sallar ya dawo dan shi iska ne cikin minti nawa ya je ya sallar ya dawo ba shi yasa aka samu a cikin suratul naml qala ifritun min al ana atika bihi qabla an taquma min maqamik ka gani ta haka wannan ci gaban har duniya ta da ba za shi ba ya ayu allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kan ku yarda dukiyoyinku da 'ya'yanku su shigaltar da ku daga ambatan Allah wato kamar Allah subhanahu ta'ala yana nusar da mu ne kar mu zanto irin munafikai domin su ne duniya take shagaltar da su daga lahirarsu wala ya tuna salata illa wahum kusala wala ya yutquna illa wahum karihun a wata aya yura'una an-nasa wala ya yadhkuruna Allah ba su ambaton Allah sai kaɗan Allah ya datar da mu Allah ya ce wa man ya fa'al zari duk mutumin da zai aikata haka ya fifita duniyarsa akan lahira ya fifita naira akan nafila Allah ya ce fa ulaika humul khasirun wa'ancan su ne masu hasara duniya da lahira kuma jama'a in ka duba wallahi ba karamar hasara ba saboda الشيطان يعدكم الفقر bai fasha? shi shaidan kullum yana nuna maka ne in ka kuskura ka bar duniya nan fa za ka talauci in ma kudi ne da kai in ka kuskura ka ciyar za ka talauci amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake ba abin da yake gurin shi ya fi wanzuwa duk abin da yake nan mai ba ne wa an fi وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخبرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق لكم من الصالحين ولن يؤثر الله نفسا إذا شاء Allah تعملون sarki مدد تسرك سيبا umarni, wannan umarnin ya shafi kowa da kowa umarni ne wanda ya shafe ni ya shafe ka ya shafi kowa da kowa ko kana da kuɗi ko ba ka da kuɗi umarnin ya shafe ka Allah ya ce wa an ku ciyar jama'a muna jin wannan wataƙila an jima za a zo a nemi taimako jiya ba kun ce za a nemi taimako ka jama'a ku je Allah ya ce wa an fi ko wa an fi ko ku ciyar ubangiji Allah subhanahu ta'ala kullum idan yana cewa wa an fi ko baya ma ma cewar idan ka ciyar kudin ka zai ci gaba za ka ci gaba da samun nasara wa an fi kodin ma razaqnakum ka ciyar daga abin da muka ciyar daga abin da muka azurta ku dan ya nuna maka cewa wannan kudin da Allah ya ce ka ciyar ba naka bane na wane ne na Allah mu muka azurta ku mu muka ce ku ciyar mu muka ba ku umarnin a ciyar kuma ka ciyar ka samu gurbin sa wa ma tusifu min khairi fa huwa yukhlifuhu haka ne ayar ku fa huwa yukhlifuhu min shay'in wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abinda kuka ciyar na alkhairi na dukiya to Allah madaukakin sarki yana mai da gurbarsa hadisi cikin sahih bukhari kullun wayewan gari sai Allah ya turo da mala'iku guda biyu dai yana cewa Allahumma a'ti mumsikan khalafan dai kuma na cewa Allahumma a'ti mumsikan talafan addu'ar mala'ika yana cewa ya Allah duk mutumin da ya ciyar ka ba shi gurbinsa duk mutumin da ya riƙe yake bayarwa ya Allah ka riƙe masa addu'ar mala'ika cikin gida kunshi shi yasa ta rushe yake cinye mune ba sani da muna ciyarwa da kuɗi ya ba zama ko ina da alkhairi ko ina za ka ga yaya amma idan ko riƙe sai Allah ya riƙe ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu ku ciyar daga abin da muka azurta ku na Allah ne wa atuhu min mali Allah ataku ku ba daga dukiyar Allah wanda Allah ya ba ku shi sa sahabban maki sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi muka su wata rana Allah ya saukar da aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantawa karanta karantawa sahabbansa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku taɓa samun cikakkiyar biyayya ba har sai kun ciyar daga abin da kuka fi so kana da riguna sun kai goma sai ka zaɓi mafi kyau a cikin ka bayar fi sun gida. huluna kana da su sun kai goma sai ka zaɓi masu kyau ka baiwa matsalolin fi sun riguna haka ta kalma idan kana yawan bayarwa to sai ka ga ubangiji Allah subhanahu wataala kuma zai baka ba zai rike maka ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar akwai sahabin da ake kiransa Abu Talha sai zai sami ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi Allah ya saukar da wannan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai ce wa ina a haɓa amwali ilayya bai ruha ina da dukiyoyi da yawa amma na fi soyuwar wannan dukiyoyi gare ni ita ce gona ta bai ruha sai ce ga wannan gonar ya rasu da mahi ta ba a haifu a raka Allah ka sanya wannan gonar gurin da Allah ya nuna maka kawai sai ma da waka sai ya kakkaɓe hannunsa sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake bakin bakin zaka malun rabi zaka rabi wannan shine cin ainihin ciniki mai riba wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abinda muka azarta ku min qabli an ya'tiya ahadakumul maut gabanin mutuwa ta su ɗau gabanin mutuwa ta zo wa ɗau a nan allah madaukin sarki yana kwatanta mana cewa shi mai aiki da allah suna rige-rige ne da mutuwa mutuwa na binka yana son ya karɓi ranka kafin ka bayar kai kuma kana neman damar da za ka wafta ka bayar da kudin kafin mutuwa ta riske ka wannan shi ne tasawurin da Allah sauran tare yake mana amma mu tunaninmu daban tunaninmu idan ka samu za ka zauna a kai ka natsu da kyau kana ganin za ka ci gaba da cin wannan dukiyar har abada ba ka ma tunanin akwai mutuwa alladhi jama'a malan wa addadahu yahsibu an yahsabu anna malahu akhladahu kuma yawancin mu haka muke yawancin mu haka muke dazu ina citing example a tafsirin albayan wallahi alazim kudi dukiyar da take kasar nan wannan kasar da muke cikin ta wanda ake kuka wayo Allah da talauci zai kashe mu kudin da yake nan wurin Allah ne kawai san su Allah ne kawai san dai ɗaiɗaikun mutane da suke rike da kuɗi wanda mutum goma zuwa ashirin wallahi yanzu ka fito da kuɗin da suke da su wallahi tallahi kowa zai fi da talauci a Najeriya mutum goma zuwa ashirin kawai Ko da ya tara duk da ba zai iya ci shekara ɗari biyu nan gaba ba yake ba da misali wani bawa Allah ya rasu a Kano shekaru kamar hudu biyar da suka wuce wanda na sani ya san mutumin da ke yake ba da labarin cewa abin da ya bari a account kuɗi nasa tiriliyar saba'in da uku tiriliyan saba'in da uku ban da kaddarori ba kuma mutumin ba a sani a najeriya ba ba wani sani shi kai ba don ba a kirga shi daga masu kuɗi Allah kuwa jama mu saurara bajet ɗin najeriya ba ke ɓaya shekaru goma zuwa shafar da suka wuce bai fi tiriliyan hudu ba wannan trillion saba'in da uku bajet na najeriya ne shekara nawa mutum ɗaya ne ba wannan ba irin shi a najeriya muna da sun fi ɗari wallahi wallahi sun fi ɗari da wa'anda 'yan kasuwa ne wa'anda kuma sun sashi kudin gwamnati suna nan birdik kuma kudin da ba za su yaci ba yanzu wanda ya tara ɗin ya tafi ya bagi ire-irensu suna nan za su mutu su bari wani ma sai ya ɗiba ya biya koyi ƙasar waje ya ƙyale cikin talauci yanzu inda wayan nan mutane za su fito mara da wayan kuɗi a cire mu daga ƙangin talauci da ake fama da shi wani ba shi kenan ba an zauna lafiya kuma su ba za su rasa abin da za su ci ba a yanzu dan Allah dan yana da tiriliyan saba'in da uku sai na cire tiriliyan saba'in da biyu sai na raba a Najeriya tiriliyan karena ya sa ci kafin bar duniya har kai da ƴaƴa da dukka har da bar duniya ba su san ciki ba to kasancewar kasancewar ba ma aiki da umarnin Allah madaukakin sarki wallahi ba addinin musulunci muke yi ba wato muna ta sallah Allah ya saka wa Najeriya da alkhairi akwai sallah wallahi akwai sallah akwai sallah in kana batun sallah ne duk duniya ne ban ga inda ake sallah irin irin Najeriya wallahi mun taba zuwa mun taba zuwa da wani su laraba lokacin da suke kawo mana da ziyara ana akwai lokacin da muka je Kano muka haɗu da wa'ansu bayan Allah Na raba ne yan saudi afirka suka taho idan an kira sallah yan kanan na yadda ake gindidi ba sallah ta ko ina a cike su kansu laraban saudiya na sai da suke duk duniya su ba su taba gani inda ake sallah in najeriya ba amma sai da wani su ke ci menene sirrin wannan lamarin na ku Allah ya ce a yi sallah sallah kada hana alfasha sallah ci gaba ne me yasa man fi kowa iya sallah amma in ka je saudiya idan kana neman mabarata su ne yan nigeria idan kana neman yan sare wanda kana su kana kiran su don allah za a yanka aljihunka a kwashi riyar yan nigeria yake ina ne aka samu wannan damuwa wannan sallar ina amfanin ta idan kana maganar sallah ne akwai amma sauran abubuwa duk babban su Allah da ce wa musu salata zai ce ne ku karanta bayan Allah da ce wa musu salata zai ce ne mu sai muka zo muka rubuce sallah kawai muna kai wa atu zakata irai ku yi wa atu zakata yadda kuke wa musu salata wallahi mu zo na lafiya الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كتب لك سيمون فهمت وانا da gaske kafin rayuwar ta inganta fa'asaddaka ai fa'atasaddaka sai in bada sadaka sai in ciyar kamar da kawo murta wa akun min as-salihin kasance daga cikin mutane salihai anan abin da Allah yake gwada mana shine idan baka ciyar yanzu ba za ka yi nadama za ka ci biya tsaka saboda duk abin da ka zo da shi abin da ka same shi a nan duniya za ka bar shi ka tafi ba za ka je da komai ba sai da kyalle sai da littafaninka jama'a wannan damar da muke cikin ta ne rayuwa ba san kimanta ba wa'anda suke cikin barzan wa'anda suke cikin barzan suna fatan idan za a iya baiwa ɗayan su minti sai a duniya minti ɗaya kawai zai iya aiki da zai shiga aljanna kwarai da gaske yanzu yau ba wasu sun mutu ba to suna zuwa sun gani suna ganin yanzu sun yi hasara dukiyar da ya kamata a ce sun gabatarwa kawunan su su je su tarar a can cikin kabari sun bar wa magada suna suna fasaka da su kawai ka bayar ɗan ka ba a wanda ka bayar ɗin shine naka ba wanda ka bari ba ka bayar ba shine na magada tafsirin yau da ne ya albayan iya daga cikin tambayoyin da aka kawo wani bawan Allah ne kimanin shekaru talatin da suka wuce ya ba da wani fili ya soma gina filin masallaci wa Allah ya soma gina masallaci sai ya rubuta wasu ya yi ajiyewa ‘ya'yansa cewar wannan masallacin idan bai ƙarasa ba ya mutu to lallai a cire daga cikin dukiyarsa kuma yana da dukiyar a gina masallacin abin da bai wuce sulusi ba sauran sai a raba gado ‘ya'ya suka karɓi wasiyar suka karanta suka raba dukiyarsu wasu ba masallacin na gurin tun shekara talatin wannan filin na nan ba a gina masallaci ba kuma a wannan lokacin ana matuƙar buƙatar masallaci a wannan area yanzu ƙananan 'ya'yansa da suka taso sun yi wayo wasu sun yi kuɗi kuma suna da imani sai suka ce suna son su cika masa wannan wasiya amma ka san wani abu wani kuma bayan wannan unguwar ko ce wannan wannan wannan gidan an gina wani masallaci kurkusa da gurin tambayar da suke yamin shi tun da an riga an gina wani masallaci kuma mun yi wa'azi a kan bai kamata a ke masallacin su kurkusa ba to ya za a yi da wannan gurin sai na kama wa'azi don Allah masu hannu da shi ka yawa kanka kafin kamar duniya ka san har wasiyar ma ba ma iya wasiyar ma don tsabar gafala ba ma iya rubutawa wanda sahabban ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kullum kafin mutum ya kwanta wasiyar kowa cikin su yana karkashin su kullum kafin ya yi bacci sai ya ɗauka ya duba ya muraji a ne bai shiga ba to dukkan wannan na imani ba da wasiya dukkan wannan sai wanda Allah ya zuwa rahama Sai dai ku ne ma'anar wasiya shine idan cire dukiyar ka na maka zafi a rayi ba ka iya kallon naira kana cirewa tana cirewa tana tafiya kamar ana zaran ranka idan ba ka iya wannan to rubuta ka aji. Allah ne bai ta dake ka rubuta ka aji bayan Allah ya dauki rai na ku cire ba zan ji ba an gane ko to dan Allah ne ne abin wahala da kana rayu shi da za ka cire ka samu damuwa hawan jini ya mamaye ka wannan ka rubuta ka aji ne kawai bayan na mutu ku cire ai an gaba maka aiki kuma Allah ya yarda abinda aka cire din za a rika kai maka lada haka mazu muka ci ba masu sai mun mutu dan gari ya waye a can kawai sai ka tarar ba komai Mun fi son wannan kai ta zan yatsa ina ma na bayar to gashi Allah ya faɗa fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wannan ɗabi'u ne irin na kafirai kamar da Allah yake cewa cikin suratul mu'minun hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'u la'alli a'malu salihan fi ma tarak Allah yake kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'ath Allah yake wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha shi kuma Allah madaukakin sarki yana da ka'idar su duk duniya ba zai canza masa ba wanda ya isa wallahi ranar juma'a za ka mutu tara ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wallahi ranar sai ka mutu idan duk duniya baki ɗaya mutum biliyan takwas zuwa tara za su haɗu su dawo da ran wallahi ba su isa ba sai ka mutu ka'ida ce ta Allah tana gudana tun zamanin da tun farkon halitta har yau ba wanda ya canza kuma ba za ta canza ba ko san annabawan Allah su ana ba su zaki ko idan lokacin yayi sai Allah ya turo da mala'ika lokacin yayi ba kana so ne ko a ƙara maka so annabawan Allah haka ake musu annabi Musa alaihi salam shi an turo masa da malakul maut lokacin yayi marafa mota ya zuwa ce ya manzan Allah Allah ne ya turo ni lokaci ya yi zan karɓi ka, ya ce ka karbaran wa ya ce kai kusa a daga kusa a daga sura a yi shi da mafa wa kazaru Allah sai kai mai bugu a ido ka malaika mutuwa da wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari kar ku ce ya fara tasuniya wannan hadisin yana nan cikin sahih al-bukhari ingantacce annabi musa alaihi salam kawai sai fusa bane yaro za ka ɗauki raina malakul musu ya koma wurin allah ita annabin ka ya hana kuma sai bai fusa mun ido gashi allah ya ce to ga idan ka ko ba gurinsa ka ce masa lokaci ya yi lokaci ya yi amma fa tun da ke annabin Allah ne idan kana son a ƙara maka za a ƙara maka abin da ake so shi ne idan kana son ƙarin rayuwa ka samu dabba sa ka ɗauki shafin hannunka sai ka manna a jikin wannan dabba duk iya yawan gashin da tafin hannunka ya rufe su ne yawan shekarun da za a ƙara maka An kata suna da yawa yanzu ka zo ka rufe haka ai a ƙyalla za ka rufe dubu goma Allah kuwa to sai malakul maut ya koma ya gaya masu ce to bayan wannan kuma zai ne ce sai mutuwa yace ka ɗauki kayan da kaukace shi ne sai ka dora sai ne saboda lan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha in lokaci yayi annabin Allah ne ma dole sai an karba Allah yake wallahu khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki masani ne sannan kuma zai ba ku labarin abin da ya sani game da ayyukan ku gobe kiyama sai kowa ya kiyaye wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira